abin da ya sa na ce ku zo ina da sun in sanar da ku cewa ku sani fa dukkan mu zama ibada muke yi so ke kuma hajiya babba ya hajiya karama na ji kina wasu maganganu akan tafiyar wannan yaro Hussein a makaranta haba alhaji ai dole ne in yi magana kar ka manta faɗan nan fa ba ɗanka bane ba tuna ramin ɗana ta rasa karatu shi kuma wannan ka tura shi kasar waje ba zai yiwu ba dan nan fa ba ɗanka ba ne abubuwan da kake mishi ya yi yawa lalle kuwa ya karama kin biyo inda ba za ka kai labari ba gari ka canja wannan magana tun da wuri don wallahi akan wannan yaron Husaini zan iya saba da kowa ni a gani na wannan yaron ba mu ma mishi abin da ya dace mu yi ba saboda kamata yayi a ce ma yana zaune mu yi masa karatu to saboda ya saba wa hankali ba zai yi hakan ya yiwu ba amma ba mu masa komai ba idan ke ba kya kishin ki to ni ina kishin ɗana hello ai na zata sai ƙarshen wata zan je ka kai haba dai kai amma wallahi na ji daɗi sosai to shikenan ka zo gida mu haɗu ka same ni a gida eh ina jiran ka sai ka zo ba jiya dama an ci alheri baya faduwa ƙasa banza wato sanadiyar wannan yaron ke baki san iya alkarin da yake shiga mu ba don yanzu a wannan waya da aka yi min baki san menene aka gaya min ba akwai wani abu da muka jira muna nema alhamdulillah yanzu muna maganan nan sai gashi wannan wayan da ake yi min babbar bushara ciya wannan abun ya samu business ne mai karfi wanda ke ma sai kin dara ya kamata ki canza tunaninki aikata alheri ai duk wanda alheri zai ji daɗi ni fa dama ba na son zama da kishiya amma akan usaini sai dai in tabar gidan nan dan allah usaini idan ka tafi karatun nan ka san kai dan shahidi ne darajar haka alhaji ya kai ka china karatun nan ka tsaya kai abin da ya dace kai insha Allah wajiya ba ba ku kunya ba Allah yadda kuma sai dai ku taya na addu'a Allah yadda kuma ba ba ku kunya ba to kuna zaune ko ina ita ko ta ke take ai ka san ba za ta fito ba saboda tana kishi ba dan ta bane ba to to shi kenan ba mu ba sai da kan zai je karatu bari ni kai shi ya mu tafi da gwaje kanka waje To Alhaji ka ja masa kunne. A ah, insha Allah. yi abin da ya dace. Eh haka ne. Insha Allah ba dan ba kunya ba. Na ba ku lafiya. Amin ya rabbi alamin. Kada fitina. Amin je mun je.